إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله إن حديثنا اليوم يدور في كلمة الولاية لقد باتت مفهوم الولاية غائبا عن كثير من الناس كما ورد في الكتاب والسنة كثير من الناس لم يفهموا الولاية بحسب ما فهمه السلف الصالح وسار المتبادر إلى الدين عند سماء كلمة الولاية هو ذاك الشيخ الذي يتمتم بأحزابه وأوراده وقد تجلت الصبحة حول عنقه وامتدت يداه إلى الناس يقبلونها وهم يكادون يقتتلون على التمسه به يتبركون به الولي أيها الإخوة في الله هو الناصر المعين الناصر المعين والولاية الولاية بفتح الواو المحبة تعني المحبة والنصرة والولاية بكسر تعني الإمارة أو السلطة وقال ابن حجر رحمه الله تعالى المراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته والولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي فأولياء الرحمن هم المؤمنون وكل مؤمن له نصيب من ولاية الله عز وجل التي وعد بها عباده المؤمنين المتقين بيد أن الآخرين يرون أن الولي هو ذاك المسكين المجذوب المتسكع على خارعة الطريق حافي القدمين متسخ الثياب بل ويعتقدون أن لمثل هذا سر مع الله وربما رأوا كاهنا أو أرافا يخبر الناس بما يغيب عنهم من ماض وحاضر ومستقبل فيظنون فيه الولاية لله مع أنه لا يأتي الصلوات الخمس ولا يحضر الجماعات ولا يصلي الجمعة ولا يحسن إلى الجيران فضلا عن الإخوان والصحيح أن الولاية ليست محصورة في رساس الحال ولا قذارة الثياب بل الولاية في كل مؤمن تقي وقد استغل بعض الدجالين الكذابين أدعياء الكرامة لهذا الجهل العميق الذي بين الناس وساعدتهم في ذلك الجن والشياطين على ففعلوا بالناس ما كانوا يفعلونه في السابق بأصناف بأصناف المشركين حين كانوا يتكلمون من خلالها فيظن الناس أن الكلام صادر من أصنامهم ليزداد اعتقادهم وإيمانهم بألوهية أصنامهم حتى صار من الناس اليوم من يعتقد أن من أولياء الله من يطوي الله لهم الأرض والزمن ويعتقد بعضهم أن من الأولياء من يصلي الصلوات الخمس في اليوم الواحد في خمس بقاع مختلفة من العالم منها المكة والمدينة والعياذ بالله أيها الإخوة بالله إن أولياء الله الحقيقيين الصادقين هم خلص عباده القائمون بطاعته المخلصون له وأفضلهم الأنبياء وأفضل الأنبياء هم المرسلون وأفضل الرسل هم أولو الأزم من الرسل وأفضل أولي الأزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء وإمام الأتقياء وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين, والآخرين وقد وردت لفظ الولي ومشتقاته في القرآن الكريم في تسعين مرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولقد اتفقت ولقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب وفي الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبي والمرسلين بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، من غير وجه أنه قال خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة رضي الله عنهم وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة وأفضلهم أبو بكر ثم عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أبا بكر الصديق أقبل معرفة أكمل معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعملا به وهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أبو بكر ومن قال إن, إن الأولياء أفضل من جميع الخلق فقوله كذب وباطل وفرية وإفك لأن قوله خالف النصوص الواردة في الكتاب والسنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu numfashi ya kawo mu wannan lokaci muna fatan Allah ya karbi ibadunmu tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farin jaka da aikakke daga Allah ya yan uwana musulmi udubar mu ta yau tana magana ne akan wilayar Allah samun matsayi na walittaka a wajen Allah wane ne waliyin Allah na gaskiya wannan kalma ta waliyi wato haƙiƙanin ma'anarta ta ɓuya da wato ga mutane da yawa ba su fahimci mai haƙiƙanin kalmar wali take nufi ba yawanci mutane idan an ce wali to suna ganin kamar ana nufin wani mutum ne wanda yake da wasu ridai da zikirai da yake ta maimaitawa ya race tarbi a wuyarsa sannan kuma mutane suna ta neman tabarruki a gare shi suna sumbantarsa suna tabarruki da ruwan alwalarsa da miyar dinsa da kuma suturarsa akwai mutane da suka nada kansu ko wasu suka naɗa su a ƙasar nan ana ce musu waliyai idan an gan sai dai a rinka sumbantar rigunan su ana sumbantar fuskar su ana ba su kan mutane suna shafawa wai suna yafe musu zunubi wai waɗannan su ne waliyan Allah a kalmar larabci idan an ce waliyi wato ana nufin mai taimako mai agazawa shine literal meaning na wato kalmar wali idan an ce kalmar alwalaya larabci akwai walaya akwai wilaya alwalayatu ana nufin soyayya da taimako almahabbatu wan nusra alwalaya bi fatil waw akwai kuma alwilaya da yi wa wawun din kisra wannan shi kuma ana nufin shugabanci ko jagoranci ku sani cewa malaman musulunci tun fil azal sun yi bayanin me ake nufi da waliyi ibnu hajar Allah masa rahama yace abinda ake nufi da waliyi shine duk wani wanda ya san Allah shine waliyi al billah wanda ya san Allah wanda ya lazimci biyayya ga Allah a cikin ibadarsa yace waliyi shine duk wani mumini mai tsoron Allah wanda ba annabi ba duk mumini mai tsoron Allah kuma shi ba annabi ba to shine wali shi yasa yace wato waliyan Allah su ne muminai duk wanda yana iya ɗaukan sunan imani da Allah to shi ma wali ne sannan um, ba wai wani ne yake naɗa waliyin ba Allah shi ne ya san suwaye waliyai na hakika suwaye masu imani da shi imani na gaskiya ba wai kawai mutane su haɗu a ƙungiyarsu su ce wani shi ne waliyi ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne sannan wasu daga cikin mutane suna ganin shi ban an ce waliyi shine duk wanda ka gan shi a cikin ƙazanta yana tsince-tsince a hanya yana faɗawa cikin bola rigarsa a yayyage yana cikin ƙazanta yana riƙe da carbi alamar watakila yana wuridi ko ya ɗaura rawani ko ya rataya ko na makamancin wannan shine wali kuma suna ganin ma irin waɗannan mutanen wai suna da wani sirri ne tsakaninsu da Allah kai akan ga a ƙasar nan akan ga boka boka fa boka boka sai a ce masa waliyin Allah ne da yawa ana gaya buka yi waliyin Allah Mutane da suke zuwa suna ba da labarin abin da bai faru ba suna ba da labarin ƙarya su gaya maka abin da zai faru gobe ko jibi in za ka yi tafiya wai sai ka je wajen su kana neman sa'a wai wai idan kana neman tabbatar arzikinka da sarautarka da mulkinka wai sai ka je wajen su wai su ne za su tabbatar maka wal iyadu billah wannan shirka ne kuma ƙarya ne waɗannan ba su ne waliyai ba irin waɗannan mutanen da ake fassara su a matsayin waliyai a wasu wuraren wallahi za ka ga ba su da wani masallaci da suke zuwa salloli guda biyar ka duba ka ga ina yake zuwa sallah biyar a unguwarsu wallahi baya zuwa jami'i amma wallahi sunansa wali baya zuwa sallar juma'a baya halartar sallar jana'iza baya kyautatawa makotansa ballantana yan uwansa baya yi wa mutane komai sai dai a mai yana zaune kawai ana tara masa sadaka idan an zo buƙatar wani abu a je a bashi shi kullum a bashi shiri ba zai taɓa bayarwa ba kamar yadda ka san ayar da sai magana akan ciyarwa da sadaka shi ba ta shafe shi ba waɗannan duk ba bane yan kasuwa ne kawai masu ruwan irin nau'i na business suna neman yadda za su ci za su ku kuma ba ku gane ba kuke rataye addinin ku da ainihin neman sa'a da albarka a hannunsu wasu ma tsazamai ne wallahi tallahi mazinata ne wasu wallahi wasu sun ba su da alaka da ubangiji tabaraka wa ta'ala amma abun tausayi wasu sun dauke su a matsayin waliyan Allah ku sani cewa ita saka mutum wai ya zama wali ba yana nufin mai dattin riga shine wali ba ba wanda gan shi a bola yana tsince tsince ba shine wali ba yana tsince tsince a sunansa wali ko ana ganin sa yana cikin bai damu da duniya ba amma kuma yana zaune ana tara masa duniya yanzu wani irin wannan yana sunan walitakan yana tsafi yana bokanci ya je ya yi tsafi da bokanci wa wani mai neman gwamna a wata jiha ya je ya ci insha Allah sai aka mai sabuwar mota da sabuwar wato a sabuwar mota guda biyu dai ta matarsa ta kuma ya gyara rigar ya ci gaba da hawa kuma ya ci gaba da walittaka a shi daman bai samu bane shi yasa ya zauna ba ya riga mai a shi shi ma ya samu mai kyau yana so ba wai gudun duniyar ce ta sa yake haka ba ina buga muku wannan misalai ne don ku gane saboda akwai 'yan damfara haka suke yi sai su canja riga su canja sutura su canja sifa don samu wata biyan bukata kuma su yi wa Allah ƙarya kuma su suka fi kowa gaba da da'awa ta tauhidi saboda bokanci yayi yawa a sannan da sunan walittaka sai mutum ya zauna baya as baya cak baya komai kawai yana ta binnewa yana kashewa su binne zakaru su binne dabbobi da rayukansu su ta karban kuɗin mutane wai suna ba su sa'a matan aure suna zuwa wajen su yarinya in za ta yi aure sai ta je neman sa'a mai kuɗi idan yana neman kuɗin sa waye da goma wai sai rinka zuwa gurin waɗannan sai a ce wai an je an masa aiki an rike masa kayansa kwastam sun zuba hoda sun rike mai kaya ga asarar rike masa kaya ga asarar bin gidajen bokaye wai ana ta aiki kwastam ɗin najeriya ba san bokaye ba dan da sun sani da tuntunin da bokaye sun maka aiki ka daina kashe kuɗinka a banza ka tsaya ka roƙi allah ka nemi taimakon sa wannan shi ne fi maka muhimmanci kuma ya fi maka mutunci wasu daga cikin makaryata makiya Allah masu da'awar karama suna amfani da wannan dama suna amfani da shaidanu suna yi wa mutane abubuwa wanda suka wuce ka'ida har ma sukan sa mutane su yi musu irin abin da ake wa gumaka a da sai kaga mutum ya zo a da mutum zai ajiye gunki sai zo yana ya makale ya koya wannan har yan wasan kwaikwayo ma kun lura suna yi sai wani ya je shiga cikin kayan wanki sai ya ringa magana a gefe sai a ce ai wani aljani ne yake magana to su ma da a da haka suke wannan dabbar sai mutum ya je bayan gunki sai a lullube shi a cikin tsumma sai ta magana a ce gunkin ne yake to irin waɗannan mutanen da suke da awar taka ko bokanci da ake zuwa wurin su ana ganin su ne na Allah to sai su je suna irin wannan damfara amma mutanen mu har yanzu ba su gane ba da hankalinka da tunaninka da 'ya'yanka da iyalinka a je ta maka rashin hankali amma ba ka gane ya kamata ku fahimci waɗannan abubuwan wato abubuwa ne na yaudara kuma damfara ba su dace da karantar musulunci ba yan rahama yana faɗa duk wanda ya je gurin wani da sunan ta ko hukanci ya je wajen sa ya gaya masa magana ya gaskata abin da ya gaya masa to wallahi wannan mutum ya kafirce abin da aka faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da baki daya so ku sani su waye waliyan Allah waliyan Allah sune ne bayan Allah da suka gaskata Allah wajen yi masa ibada duk wani mai bauta wa Allah duk mai sallah duk mai imani duk mai azumi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna masu imani masu takawa waɗannan su ne ake ce da su waliyai ba mamaki dan kama waliyi ne ka tafi wani guri kana neman tabarruki a wani guri ba mamaki matar kama waliyi ya ce kai kanka din ma watakila waliyi ne kafi wanda zaka je wajen su din neman taimakon wallahi fi shi matsayi a wajen Allah da za ka yi alwala ka tashi karfe uku na dare kai sallah ka gaya Allah bukatarka wallahi zai biya maka sama da yadda wancan zai biya maka amma tun da shi ya yi masa fitsari a cikin kunnensa sai gani kake baka isa ba da yawa akwai waɗanda suna da matsayi a wajen Allah amma ba san suna da matsayi ba duk abin da kake nema a wajen Allah ba hana ka nemi a yi maka addu'a ba amma an ce ka nemi wanda kake ga ya ka tsoron Allah sai ka ce maka addu'a wallahi ba mamaki ka fi limamin unguwar ku matsayi a wajen Allah ba mamaki wataƙila dokokin da kake kiyayewa da ka'idon da kake kiyaye wataƙila shi ba ya kiyayewa abu ne na gaibu Allahu a'lam so duk wanda yake da wata bukata yake nema a wajen Allah ya tashi alwala ya miƙe da daddare ƙarfe uku ƙarfe hudu ya yi sallah ya kafa goshinsa ya gaya wa Allah wallahi Allah zai biya maka da sharaɗin baka cin haram duk wanda yake da wata larura ya gaya Allah tafi umra ka je kai dawafi a ɗakin Allah daga kai sai Allah sai ne a cikin ka gaya wa ubangiji abin da kake so wallahi ya ka je ka bada naira dubu ɗari kaza ka ce ayi kaza su ki su ba wa talakawan unguwar su taimako baya sai munin shinkafa ya je ya ba wa talaka unguwarsu ya yanka dabba ya kai wa talaka unguwarsu amma sai dai boka zai je kai wa boka sai kai wa a kasar nan akan ba wa boka tirela guda ta shinkafa tirela guda ta shinkafa sai a ba mutum boka amma kuma ga unguwarsu da mabukata ba zai ba su ba saboda shedan ya nuna masa ya kai canjin shi ba zai iya ba da taimako na naira ɗaya ba ga wani makocinsa ko wani maraya ko wani miskini amma zai je wani ya masa bil ɗin naira miliyan kaza a kuma gaibu akan ƙarya sai a yi ce mutane maganganu na hauka da rashin tunani amma tun da zukatan su sun rataya su gani suke yi samun su sai wani Allah ne zai ba su wani magani yake arzikinsa wannan bokan shi yake tsare masa ko wannan wali shi yake tsare masa saboda ce musu ake ku kama waliyan Allah sai ku samu ni'ima to akwai wanda ba su kama waliyan ba kuma suna cikin ni'imar arne ma yana da kuɗi yayi arne kafiri mai zuwa coci ko wanda ma baya zuwa coci ya fi wani musulmin kuɗi a duniya wanda ya fi kowa kuɗi ba musulmi bane ne kar wani ya yaudare ka ce wai dan ka rike shi ne wai dukiyarka ta tsaya ko dan ka rike shi ne kana bin sa shi yasa mulkin ka ya tsaya ko shi yasa sarautar ka ta tsaya la wallah قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الخير كله بيد الله duk wani alheri a hannun Allah yake ka nemi Allah ya baka wannan ita ce aqida ta ahlus sunna mutane su gyara alaƙar su da ubangiji kaga mutum ya kiyaye aiki da kwarai ya rataye rayuwarsa akan wani shi kullum wane yake so ya bashi wannan nan kuma shi kansa da kagan shi yana cikin bukata yaya kana da miliyan ɗari a ajiye kuma ka je gidan wani yana da gidan danga wai kuma kana neman ya baka hanyar za ka samu arziki sai wani irin kwakwalwa ce da kai ma jina ce a ka? yaya kana cikin mulki kana cikin sarauta ka je wajen mutumin da rigar kirki bai da ita in ka bashi sadakar naira dubu ashirin dubu goma sai ya kusan maka sujada kuma dan hauka ka je ka ce waye roƙan maka wai a to in yana in roƙa a karɓa a bayar shi ne sa bai roƙa kansa ba akwai wanda baya so ya zauna gida mai kyau akwai wanda baya so ya saka riga mai kyau akwai wanda baya so ya ci abinci mai kyau akwai wanda baya son yi sassaka mai kyau akwai wanda baya so ya zauna cikin nima da yalwa akwai wanda baya so ya rinka zirga zirga aikin haji da umra to yaya ka ajiye ni'imar da ubangiji ya maka ka tsallaka ka tafi daji garin wani wanda ko mota ba ta zuwa gurin sai ya hau mashi a tsallaka da shi zai je wajen boka saboda neman sa'a wannan wani irin tunani ne wannan ya kamata mutane ku waye da'awar sunna da'awa ce mai wayar da kai a fahimtar da kai ka fahimta ka rike Allah in ka rike Allah ka rike jahil ka rike tabbas to ya ku uwana ku sani cewa wanda babban wali a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake biyo masa shi ne sayyidina Abubakar sai sahabbai sai tabi'i tabi'ina sai kuma wanda suke da imani duk wani mai imani duk wani mai bin Allah duk wani mai takawa duk wanda ya rike dokokin ubangiji yana kiyaye haram yana kiyayewa halal baya shigar da haram gidansa baya cin haram a mu'amalarsa baya ɗaura haram baya ɗinka haram kuma baya ganin haram baya mu'amala da haram to wannan ka ka ajiye waliyi ne cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala sahabban nan kuma waɗannan su ne ba ni sunan shi wato a manya manyan cikin waliyai akwai waɗanda suke cewa waɗannan waliyan sun fi annabawa a garin nan ana faɗa mutum sai zo zauna kan kujera ana masa bibita ya rike dogon carbi da babbar riga sai ce ai waliyan nan da ake faɗa ai sun bi annabawa ai in Allah ya tashi kiyama hatta annabawan Allah suna bayan waliyai abin da ake gaya mutane kenan shi yasa a garin nan zaka iya taba annabi baka samu matsala ba amma ka taba waliyai zaka samu matsala zaka iya taba Abubakar da Umar ka zage su ka ci mutuncin su ba su samu matsala ba amma in ka kira sunan wani waliyi daga cikin wannan waliyan da ake faɗa ka taba su to in Allah ya sanar da sai dai ka ji ka a kotu ko kuma ka ji ana neman za a kashe ka saboda me saboda an gaya wa mutane waɗannan waliyan matsayinsu da darajar su ya fi annabawa ya fi dukkan wasu bayan Allah muna gani a ƙasar nan ba abin da ba a yi yan shi'a su zagi abubakar su zagi umar su zagi usman yan shi'a su zagi na aisha a garin nan an yi zurutu an yi kewaye an rubuta a jikin jaki aka rubuta abubakar ana duka sa wani kansa abubakar ana zanga-zanga ana zagaye a nan garin a nan garin an samu karya an fesa mata fenti an rubuta aisha a jikinta ana zane ta a garin nan a titin ibrahim tayo road yan shi'a suke a garin nan amma ba wani basarake ba wata gwamnati ba wata hukuma ba wani mutum da ya fito in banda malamai da suke wa'azi da hudubobin juma'a ba ahlus sunna suka fito suka yi bayani amma yau idan ka kira sunan wani cikin waliyan nan da ake bauta musu ce wani ka zage shi a rediyo na farko rediyon da sai yi kokarin kona shi kenan wannan yana nuna wannan waliyan sun fi su Abubakar da Umar sun fi Usman sun fi su Ali sun fi wani me ya faru saboda ginin da aka yi wa mutane tun farko an nuna musu matsayin waɗannan waliyan ya fi matsayin kowa a duniya shi yasa ya halatta ka zagi abubakar ka zagi umar ka zagi kowa amma kar ka zagi wali wane kar ka zagi shehi wane kana taba wani shehi sai an fasa maka baki saboda suna da daraja a idanuwansu to ahli sunna kuma suka ce a wanda yafi kowa cikin waliyai shine annabi Muhammadu wanda suka biyo musu ba sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum wa'azukan su da karatukan su a girmama annabi a girmama sabon manzon Allah a girmama malaman da suka bi su malami yana samun matsayi yana samun walittaka yana samun daraja yana samun sharafa yana samun ɗaukaka idan ya yi biyayya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk matsayin mutum duk tsoron allah mutum da ake tsammanta masa idan ya zama yana fito na fito da sunna annabi yana faɗa da abin da manzon allah ya karantar wallahi tallahi wanda ba waliyi bane ba shaidani ne اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمل حوزه الدين يا رب العالمين يا الله muna roƙon ka bamu lafiya zaman lafiya ka aljanna ita ce makomar ya Allah ka bamu lafiya zaman lafiya a wannan kasa. lura da abubuwan da ke faruwa a ƙasar na yan uwa idan kun lura za ga al'amuran tsaro suna da lalacewa lalacewa ƙasa ta lalace ƙasa ta kai abin da ta kai sai addu'a babu abin da zai kubutar da ku sai addu'a waɗanda ake tsammanin za a samu nasara akan abubuwan abubuwan sun zama abin da suka zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu za a iya fitowa a kira shugaban ƙasa a nuna shi a ce gashi nan sai an yi masa gaba waɗanda suka fi kowa tsaron za a fito a ce jinin su yana nan an ana neman su to ballantana malami mai wa'azi ballantana wani bai faɗan gaskiya so ba mu da wani abu sai dai mu koma ga Allah kuma waɗannan abubuwan Allah yana jarraban mu ne da su ya sa wasu wanda ba su da ƙarfi su zo suna sarrafa mu saboda mun bar Allah idan muka kama Allah muka rike gaskiya Allah zai taimake mu wasu su ji tsoron mu amma in ba mu rike gaskiya ba to dole mu ɗauki kaskanci da wulatanci da tozanta to ana cikin wani hali na wayo Allah har yanzu ba a gama ba sace sacen mutane dauke dauken yara sace sacen mutane ko kwanan nan ana faɗa a unguwar an sace wani mutum aikin dai ana nan mutum ba ƙauye ba gidaje miskini wanda bai da komai yaro bai taba zuwa makarantar boko ko ta arabiya ba sai ya zo da bindiga har gida ya kama kai an giza ƙeyarka ya tafi da kai daji yana maka azaba yana dukan ka safa da yamma yana adaji a kawo miliyan ɗari kana ihu kana iyalanka a tsaye da kadararka ka duba kaskanci yaro bai kai ya kawo ba sai ya tsaye da kai ya kame kai ya tafi da kai ya sace ka a sace ka a sace matarka a sace iyalinka a sace 'ya'yanka kowa yau yana cikin firgici da cikin tsoro kana tafiya kana waiwaye wannan abin da kuke gani wallahi la'azimu ba daina ake ba hanyoyin mu sun zama abin tsoro sun zama firgici sun zama tashi hankali kai ka ce babu gwamnati a ƙasa a zo wai a Najeriya ana sulhu da yan ta'adda barayi ba barawo dan ta'adda wai a je ana sulhu da su barawo dan ta'adda ya zo gidan gwamnati da bindiga a rataye a kafaɗa wai yana sulhu da jami'an gwamnati to yanzu ya za a yi nawa za a baku za a yi kaza to ku daina bayan an zo an yi sulhu gwamna ga baki ɗaya da sojojinsa da yan sandansa da komai ba ai kasa ta lalace ai tsaro ya lalace gwamnati a ce wai wai wai ɗan ta'adda sun gagare ta ba za ta iya ɗaukan saboda me saboda rashin gaskiya in an ce za a ɗauki matakin a cikin masu ɗaukan matakin akwai wanda za su je su ba da labari a biya su kuɗi su ba da labari a biya kuɗi i gwamnatin tana kokarin ta a wani guri amma akwai tsinannu a cikinta akwai matsiyata marasa son gaskiya a cikinta wanda da su ake haɗa baki duk barna idan kaji kana yi ana yi wallahi da mu ake yin ta saboda meye saboda neman kuɗi wannan gidaje wannan riguna wannan motoci wannan kamfanoni wannan kaza shine kowa ke so wai yi kuɗi kuma Allah bai rubuta kowa sai yi kuɗi ba Allah kuma bai rubuta kowa sai ya mulki ba saboda ka duk bala'in da ya same mu a ƙasar nan billahi alazim mu muka shuka muka girba mu dai talaka Allah ya isa an cuce mu an zalunce mu duk da mu ma da namu laifuffukan amma ƙasar ta tauce wuce yadda kuke tsammani Nijar an fi mu zaman lafiya, Kamaru an fi mu zaman lafiya, ina ne an fi mu zaman lafiya, Ghana ta fi mu zaman lafiya. Za ka je Kamaru da Nijar ka yi yawon ka karfe uku na dare, ka je ko'ina ba ka da damuwa amma ba ka yi a Najeriya. Saboda son zuciya da ƙin gaskiya da taimakon ƙarya da fifita ra'ayin siyasa akan gaskiya da taimakon al'umma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka yaya mana wannan bala'i Allah ka yaya mana wannan fitina اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله